وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yaumuna yammacin sha biyar ga watan ramadan hijira ne muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1439 domin ci gaba da karatu muna tafsiri gabanin haka za mu amsa abinda ya sauwaka na tambayoyi assalamu alaikum a wannan yana cewa malam ko dogara da kalanda a wurin sahihu ko buɗe baki yana halitta ya ce malam ko dogara da kalanda a wurin sahihu ko buɗe baki yana halitta dogara da kalanda za a dogara ne da wato ainihin fitar alfijir ko rashin fitarsa wannan shine ma'auni ba wai kalanda ba wallahu alam a wannan yana cewa malam don Allah ya muna ƙarin bayani akan siffofin hawarij to bayani akan alkhawarij ina gani kai baka san su ba shi yasa kake tunanin cewa bayani zai yi akan su cikin kankanin lokaci wannan shine to daga ciki wanda ya gabata cikin karatu shine suna kafirta mutumin da ya aikata kabira min al-kaba'ir masalan kamar kai karya ka saba alkawari da suna kafirta wanda ya haka Ah, sannan daga cikin ah, sifofinsu ah, shi ne sun kore ceto cewa babu wani ceto in banda a shafa'atul uzma sannan daga cikin sifofinsu shi ne zurfafawa da wuce gona da iri cikin addini wanda wannan shi ya bayi zuwa ga abin da suka samu kansu a ciki na mai na kafirta wanda ya fada cikin wato ainihin eh, kabira sai su ya kafirta a takaice wannan shi ne wallahu alam a sai wannan yana cewa malami ne na shari'a ta yi tanadi ko ta eh, yi umarni ga wanda zai tari a sabon gida ga wanda zai tare a sabon gida shine umarnin da shari'a ta yi shine gode wa Allah ya gode wa Allah da furtawa da harshensa sannan ya gode a zuci ya kudurta cewa wannan abin daga Allah ne ba wai dabararsa ba ce ko wani iko na sa'a Allah ne ya hukunta haka abin ya kasance sannan ya gode da gabansa da fuskar aiwatar da ah, gidan cikin bin Allah subhanahu wa ta'ala da aiwatar da abin da Allah yake so cikin gidan wannan shine wallahu alam أعوذ بالله ta'ala ce walau ja'allahu malakan da kuma za mu mai da shi mu sanya shi ya zanto mala'ika la ja'allahu rajula da min mayar da shi ya zanto mutum irin wala labasna alaihim ma yalbisun da kuma lalle mun rikitar da abin da suke rikitarwa ga kawukansu sai zanto rikitar da ababe da ya zanto suna yi domin kada waɗanda suke tare da su su gane cewa menene gaskiya me ba gaskiya ba to sai zanto su ma sun wayi gari suna tunanin cewa to shi wannan mutum ne ko kuma a mala'ika ne walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula rajula da mun meshar da shi ya zanto rajulan mutum mujahid bin jabar rahimahullah da katada bin di'ama bin katada as-sadusi rahimahullah da abdurrahman bin zaid bin aslam rahimahullah kamar yadda yake cikin jami'ul bayan an ta'wili ayil qur'an na al-imam rahimahullah da isnadozi tabbatattu zuwa gare su suka ce abinda ake nufi da laja'allahu rajulan ai da mun sanya shi ya zanto cikin sura ta mutum cikin sura ta mutum abin nufi idan ka gan shi za a ga cewa mutum ne amma kuma fil hakika wato ainihin mala'ika ne wala labasina alaihim ma yalbisun abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma kamar da yake cikin jami'il bayan an ta'awili ayil qur'an yake cewa abin da ake nufi da wallabasna alaihim ai shabbahana da mun kamanta musu yanayin da za suna ganin kamar kaza ne kuma kamar ba kaza ba ma yalbisun abinda su ma suke yi na rikitar da abubuwa na hargitsa ababe su ma sai samu kansu aka. a katada bin di'ama bin katada as-sadusi rahimahullah kamar da yake cikin jami'ul bayan an ta'awili ayil qur'an yake cewa abinda ake nufi da walabasna alaihim ma yalbisun wato bayan da za a yi mutane su zanto sai rikitar da abin da yake na gaskiya baki su ma sai Allah ya rikitar da su yadda suka hargitsa abu to sai Allah shi ma ya hargitsa musu al'amuransu ya zanto suna kwangwamakon baya falan ma zagu a zagallahu qulubahum thumma sarafu sarafa Allah qulubahum bi annahum qawmun la in ji kata da bin di'ama bin kata da as to idan muka duba za mu ga wala labasna alaihim ma yalbisun la lafazul labs idan aka ce allabsu daga ainihin labasa yalbisu labsan labasa yalbisu labasan to allabsu shine alkhal wal wato cakuɗa abu ya zanto ya hargitse an kasa gano kansa balle a gane kaza ne ko kuma a'a ba kaza ba ne wannan shine allabs kamar yadda Allah ce wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun kada ku cakuɗa gaskiya da ƙarya ta yadda ya zanto a kasa tantance me gaskiyar me kuma ƙaryar an gane ba shine wato ainihin labasa yalbisu labasan amma idan ka ɗauke shi a matsayin labisa yalbasu sai zanto lubusan to allubusu shine sanya kaya sanya kaya da haka za a ce labisa yayin da ya zanto ya sanya kayansa idan aka ce kuma labasa yayin da ya zanto ya hargitsa abu ya cakuɗa shi da aka allubusu shine sanya tufafi daga ainihin allabus kamar yadda Allah ce wa allamnahu sana'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'tikum fa hal antum shakirun kaga allabus shine abin sawa na kaya na tufafi ya zo a shazza cewa walalabasna alaihim ma yalbisun bi tashadidil ba sai zanto daga labbasa yulabbisu talbisan a talbis shi ne a cakuɗa abu a hargitsa abu wannan ƙira'a ce wato ainihin shaza kamar yadda yake cikin littafin al shaza libin khaluya rahimahullah a kira'a ce shazza domin ƙara fito da mai ake nufi da ayar min babi tafsir abinda ake nufi shine cakudawa hargitsawa sai zanto sakamakon abin da suke yi na hargitsa gaskiya da ƙarya abin ya zo na gaskiya sai su hargitsa shi su mai da shi cewa yi tsafi ne wato anishin ba gaskiya ba ne basu na alaihim ma yalbisun ya zo daga abdullah bin abbas radiyallahu anhuma da kuma abdahak bin muzahim cewa ana nufi wannan magana ne da wato ainihin ahlul kitab su ake nufi da wannan magana sakamakon abin da suke na caccanja maganganun Allah na juya littafin Allah subhanahu wa ta'ala su hargitsa su juya abin da yake ba shi ba to shine Allah yake maida musu martani na cewa wannan abin da suka nema da ainihin saukar da littafi ko na zuwan mala'ika to ko da za a turo mala'ikan to za a maida shi ya koma yanayi na mutum to idan aka yi haka to an wayi gari kenan ta fuskar zantowa an aiwatar da abin da su ma suke yi na me na ɓoye gaskiya sai su ba da hoton gaskiya a yanayin cewa shine mai ɓata su ba da kuma hoton bata a yanayin cewa shine mai shine gaskiya to wannan asar din zuwa ga Abdullahi bin Abbas bai inganta ba wanda yana cikin Jami'ul Bayan an ta'wili al-Qur'an ah, akwai A'ilatul Awfi a cikin isnadin sa haka kuma shi ma asar din Abdullahi bin Muzahim bai inganta ba domin al-Imam Bukhari ya ce huddithu an zantar da ni da haka akwai ibhami a ciki shi ma asal ne ba'ifi to amma za mu ga cewa ahlul kitab sun yi irin wannan abin na neman cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya zo musu da wani littafi kamar yadda Allah ce ya sa'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaba minas sama faqad sa'alu Musa akbar min dhalik فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصائقة بظلمهم ثم اتخذوا الإجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا wato ainihin ma'abuta littafi suna tambayar ka cewa naka saukar musu sassaukarwa wani littafi daga sama wanda zai zamana za su karanta su ga bayanin cewa lalle kai annabi ne manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala a sassaukarwa nan da ake nufi lil mubalaga ne wato kaiwa mutuka ba wa ana nufin za a yi ta saukar da littafin saukarwa ba lokaci bayan lokaci a ana nufin littafin zai daɗe gashi nan a sauƙi suna ganinsa suna karanta abin da yake ciki na bayanin cewa manzon Allah annabin Allah ne kamar yadda walau zalla alaika. kitaban muka yi bayani lil mubalaga ah, yadullu ala al mubalaga la ala takrar an gane da kyau ah, to wannan kaga anan ah, ahlul kitab sun nemi irin wannan al'amari da haka sai Allah ya ce to ai sun tambayi annabi Musa alaihi sama da wannan abin da suka maka tambaya a kai abin da yake yafi wannan girma shine suka ce da annabi Musa ka nuna mana Allah a bayyana karara da haka tsawa sai ta danke su ta ainihin kama su da haka wannan aya kamar yadda al-imam Abu Ja'far rahimahullah yake faɗa cikin ah, Jami'ul Bayan an ta'awili ayil Qur'an cewa abin da ya gabata na ayoyi har zuwa kan ita wannan ayar wato ya fi kama da batu ne akan masu bautar gumaka sama da cewa ahlul kitab ake magana to amma tare da haka su ma ahlul kitab sun shigo ciki domin sun yi tarayya da su waɗannan kafirai din wajen furta irin waɗannan miyagu maganganu Da haka duk da asalin magana da su waɗancan kafirai ake to amma su ma ahlul kitab sun shigo ciki domin sun yi tarayya da su cikin wannan furcin da su waɗannan kafiran suka yi a waɗannan ayoyi wato mun fahimci yadda wato ainihin kafirai suka kai mutuka wajen bijirewa gaskiya da kan gare mata ta yadda suke neman ababe na cewa Allah ya kawo kaza Allah ya saukar da kaza ba wai don za su yadda ba a'a domin ƙara togewa domin ƙara tabbatuwa akan wannan bijirewar da suke kai na ainihin faɗa da gaskiya da kuma kaucewa gaskiya kuma su biyo baya da nuna cewa wannan gaskiyar ba gaskiya ba ce a'a rufa'ida ne tsafi ne ko da kuwa cewa abinda suka nema din ya zo wannan kaga sai yake nuni akan cewa ashe ba wai suna nema ba ne don me don su gasganta a'a nema ne domin ƙara bijirewa da kangarewa da kuma ƙara fito na fito da ita gaskiya ne sannan mun fahimta kuma cewa wato ainihin ko da kuwa wannan abin da suka nema na cewa idan kaza zaɗin ya zo to za su gamsu su yadda cewa manzon Allah annabin Allah ne wato ainihin saƙon da ya zo shi saƙo ne daga Allah subhanahu wa ta'ala to ko da abin da suka nema ɗin ya zo ba za su yadda ba za su ce ainihin tsafi ne ba gaskiya ba ne an gane nuni akan cewa neman da suka yi ba wai nema ba ne na ainihin don su yi gaskiya sannan mun fahimta akan cewa ashe ba dukkan wanda zai nema a kawo masa hujja ba ne yake zama in an kawo masa hujja zai yi zai karba ya yi aiki da ita akwai wanda zai nema a kawo hujjar dan ne don musu da ja'in ja da kuma ƙara bujirewa kan abin da yake na gaskiya kamar yadda anan din suka nema kuma da abin zai zo ba za su yi imanin ba ba za su yadda ba cewa mala'iku su zo cewa a sauƙa musu da littafi shine Allah ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qubulan ma kanu yu'minu illa an yasha Allah walakin na ya yajhalu ah, da a ce za mu sassaukar musu da mala'iku zuwa gare su su ga mala'iku karara suna tafiya a ban ƙasa suna tabbatar da cewa manzon Allah annabin Allah ne sannan mu tayar da matattu wanda suka riga sun mutu sun san cewa waɗannan fa matattu ne sai riga sun mutu mu da su su yi musu magana cewa manzon Allah manzon Allah ne abin da ya zo da shi gaskiya ne saƙo ne daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ɗoriya akan wannan mu musu da kowane abu wanda suka sani wannan abin ya musu magana ya zanto ga mala'iku ga matattu ga ababe na halittu duk sun zo ƙugulan jama'a jama'a wasu suna biye da wasu wasu suna biye da wasu ƙugulan a wannan kira sai zanto jam'u qabil da aka ce alqabil shine aljama'a tawaga su zanto su yi lamani cewa abinda manzon Allah ya zo da shi gaskiya ne kamar yadda Allah ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu ay wa qabiluhu wa jama'atuhu wa dhurriyyatuhu kamar inda Allah ce a tusqila as-sama'a kama za'amta alaina kisafan أو تأتي بالله والملائكة كبيلا أي جماعة أقول كما قراءة إتتي قراءة الإمام نافع الإمام عبد الله بن أمر الشامي كما قراءة أبو جعفر من القراء الأشرة قراءة ثابتة متواترة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قيبلا قيبلا sai zanto ƙibalan ai muwajahatan wato suna fuskantar su ido da ido suna ganin su suna fuskantar su muwajahatan kamar yadda Allah ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibalal mashariqi wal maghrib fama lil ladina kafaru qibalaka muhti'in an gane wannan kenan to sai zanto mun samu sakamako biyu cikin waɗannan kira'o'i guda biyu abin nufi Allah ya turo mala'iku da matattu da halittu su zo jama'a jama'a kowane ɓangaren jama'a ya taho wannan su ma sun zo jama'a bayan jama'a kuma sannan suna ganin su da idanu suna fuskantar su su suna kallon su su ma suna kallon su a bayyane ana fuskantar juna su ce abinda manzo Allah ya zo shi littafin Allah lalle manzo Allah annabin Allah ne sai Allah ce ma kanu li yu'minu illa an yasha Allah ba za su zanto masu yin imani ba ba za su zanto masu yin imani ba sai dai waɗanda Allah ya so ya hukunta musu imanin daman su kuwa ko da ba ai wannan ba za su yi imani domin Allah ya riga ya hukunta ya zartar da za su yi imani din walakin na aktharuhum yajhalun mafiya yawan su suna jahiltar wato ainihin Allah subhanahu wataala dan haka ma yasa suke neman cewa a zo musu da kaza a kawo kaza a kawo kaza sannan za su yi imani sannan kuma mun fahimta cewa biyayin da ainihin kafirai suka nemi a zo musu da wata aya aya kaza ta zo a zo musu da aya kaza to idan wannan ayar da suka nema ta zo ba su yi imani ba shine me hallakar da su za a yi za a hallakar da su za a bijirar da su su zanto babu su sun zama ababen tarihi a sakamakon me wa ita wannan ayar da suka yi Shi ne laqubi al'amur da an riga an zartar da al'amari kuma ta yanda musamman ayar da ya zama na kamar aya ta mala'ika wadda mala'ika a tsarin halittarsa mutum ba zai iya karɓan ganin halittarsa ba inda ba bisa yanayi na yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ya bashi karfin da har ya ga mala'ika Jibril alaihi salam har su biyu kamar yadda ya gabata a ajiya to Allah ce ba za a saurara musu ba shi yasa Mujahid bin Jabar da Katada bin Di'ama bin Katada as-Sadusi da kuma Ikrima suka ce ai da kiyama su ta ma'ana da an riga an hallaka su mutukar aya ta zo to hallaka su zai haka abdullahi bin abbas shi ma ya faɗa cewa da kuwa mutuwa za su yi nan take wanda wannan duk yana cikin asabin jami'il bayan an tawili al sai dai isnadin asal din shi ikrima akwai sufyan bin wakil da haka bai inganta ba amma na katara ya tabbata na mujarrabin jabar shi ma ya tabbata na abdullahi bin abbas shi ma ya ainihin tabbata haka zuwa ma ga asuddi shi ma a isnadinsa akwai asbab bin nasar shi ma at ya fitar cikin jami'ul bayan sannan kuma mun fahimta cewa a zuwan ayoyi ga kafiran da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta ya zartar da cewa za su tabbata akan kafirci to wannan zuwan ayoyin ba zai musu amfani ba ko da ayoyin sun zo ba za su yi imani ba kamar yadda Allah ce walau ja'adhum kullu ayatin eh, innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'adhum kullu ayatin hatta yarawu al'adhab al'alim innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun lalle waɗanda kalmar ubangijinka ta gazgantu a kansu cewa ba za su yi imani ba za su tabbata akan kafirci to walau ja'atun kullu ayat ko da kowace aya ta zo musu ba za su yi imanin ba su ne waɗanda Allah ce innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun su ne masu cewa qalu sawa'un alaina aw azta am lam takun min alwa'iwin wa'azi da rashin sa duk ɗaya ne gargadi da rashin sa duk ɗaya ne saboda sun riga sun zaɓi bata kuma Allah ya hukunta musu bata da haka ba za su yi imani ba ko da sun nemi aya to zai zama nema ne na kangarewa da bijirewa ba za su yadda ba da abin da aka zo da shi na gaskiya hatta ya rawul al alim har sai sun ga azaba mai raɗaɗi sannan sai su yi kauya to a wani lokacin kuma imanin ba zai musu amfani ba saboda ba imani bane bisa zaɓi bisa yadda imani ne bisa ne tirsasuwa da haka ba zai musu amfani ba kuma sannan a wannan lokacin da suka ga wannan azaba to ya zama na ita wannan azabar da suka gani ta kashe dukkan wani abin sha'awa daga sha'awoyin duniya da yake tare da su kuma ta tafiyar da dukkan wani ƙarfi da karkashi na kaikawan duniya tattare da su sai zanto a wannan lokaci sun zanto kamar wato anishin matsayin matattu wanda matacce zai iya wani abu ba zai iya komi ba to sun zanto kamar haka a sakamakon tsoron da kuma razanin da ya kama zukatansu da haka sai ya tafiyar da dukkan waɗannan ababen yayin da suka ga azaba suka ga wannan aya to saboda haka wannan lokacin imanin su ba zai musu amfani ba saboda ba su ma san abin da suka yi ba shine Allah ce falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'athana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi wa khasira hunalika al-kafirun wato imaninsu ba zai masu amfani ba yayin da suka ga ainihin azabar in ji Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Allah yake cewa hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun wato shin suna jira ne cewa sai mala'iku sun zo musu ai ba abin da suke jira sai mala'iku su zo musu ko kuma Allah Ubangijinka ya zo ko kuma shashin ayoyin Allah ubangijinka su zo musu to yinin da shashin ayoyin Allah ubangijinka zai zo wannan ayat za ta bayyana to a wannan lokaci fa babu wata rai da iman su zai amfane ta a wannan lokaci to shine tulu'u shamsi min maghribiha wato rana ta fito daga mai mafadarta maimakon ta fito daga mafitarta to idan ta fito daga mafadarta to ko da an yi imani a wannan lokacin imani ba zai yi amfani ba kamar yadda yake cikin sahih bukhari da sayi muslim hadisin abi huraira radiyallahu an cewa abinda ake nufi kenan yinin da shashin ayon Allah ubangijinka zai zo ana nufin mai fitowar rana daga mafadarta wanda al abu ja'far dabari cikin jami'ul bayan an ta'awili ayil qur'an ya ce wannan shine zancen da fi zama daidai cikin zantukan da malamai suka yi saboda hadisai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cewa abin da ake nufi kenan fitar rana daga mafadarta to a wannan lokaci ko da mutum yayi imani imanin ba zai masa amfani ba saboda me saboda tsoro da razani da firgici ya riga ya kama zukatansu sai zanto ya tafiyar musu da dukkan wata sha'awa daga sha'awun duniya kuma ya tafiyar da dukkan wani ƙarfi da suke da shi sai suka zanto kamar matattu to da haka furta imani da za su yi a lokacin ba zai musu amfani ba kamar matacce ne eh, eh, me zai iya yi to su ma lokacin ba su san yadda suke ba wannan tsoron ya riga ya kidimar da su haka al-imam abu abdullah al-qurtubi ya faɗa cikin at-tazkira bi ahwal muta wa umur al-akhirah to da haka koda mutum ya tuba wani lokacin wato ainihin wannan tuba ba zai masa amfani ba ya tabbata ma hadisin ah, safwan bin assal wanda yana cikin jami'u tirmizi da musnad imami an bin hanbal manzo Allah ya kofar tuba tana buɗe har sai rana ta fito daga mafadarta har sai rana ta fito daga mafadarta kuma ya tabbata hadisin abi musa ashari ibn qais yana cikin sahih muslim musnad al-imami an bin hanbal manzo Allah sun fi ce Allah yakan shimfiɗa hannunsa hannun da ya dace da shi domin wanda ya aikata mummunan aiki da daddare don ya tuba Allah ya karɓi tubansa to haka kuma Allah yakan shimfiɗa hannunsa da dare domin wanda ya aikata mummunan aiki da rana wato Allah ya ainihin ya tuba Allah ya karɓi tubansa sai manzo Allah ce har sai rana ta fito daga wato ainihin mafaɗarta ya shimfiɗa hannunsa da dare domin karɓar tuban masu aikata mummunan aiki da rana ya shimfiɗa hannunsa da rana kuma domin karɓar tuban masu aikata mummuna aiki da dare kuma haka ya bi cikin sahih muslim manzo Allah ce man taba qabla an tadlu ash-shams taba Allahu alayhi dukkan wanda ya tuba kafin rana ta fito min magari magaribiha daga mafadarta to Allah zai karɓi tubansa to da haka ko da sun yi imani a wani lokacin imanin ba ba zai amfani ba ba zai amfani ba a sannan kuma mun fahimci cewa a Allah subhanahu wata'ala yana da ikon ya jujjuya abubuwa ya mai da yanayin halitta kaza ta koma yanayin halitta kaza ya mai da abu kaza ya koma yanayi kaza ko da kuwa abin a bisa haka yake a hakikarsa amma sai Allah ya nuna maka yanayinsa ya ya canja ya koma yanayi kaza sai inda Allah inda zai turo mala'ika din to sai mai da shi ya zanto mai a yanayi na mutum in ka kalle shi kana kallon cewa wato ainihin mutum ne sannan kuma mun fahimta cewa wato ainihin abin da mabarnata suke na bijirewa Allah subhanahu wata'ala to su ma ƙarshen abin da yake afkuwa gare su kenan sai da daga baya ko da sun so gaskiya sai zanto sun gagara kuma karɓarta saboda a lokacin da gaskiya ta bayyana ƙarara sun bijire sun hargitsa sun juya ta to da haka sai Allah ya rikita al'amarinsu ya zanto su ma ga gaskiya suna so amma kuma Allah ya sanya shamaki sai da ba za su iya karɓarta ba gashi suna son gaskiyar amma ba za su iya aiki da ita ba saboda lokacin da aka neme su da gaskiyar sun bijire sun yi tawaye bijirewa ta karyata gaskiyar da kangarewa to shine wala labasna alaihim ma yalbisu shine ya ayyuhal ladzina amanu tajibu lillahi wa lir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi تشر شين ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا bihi أول مرة wa nazaruhum fi dughyanihim ya'mahu sai zamana abin da suke yi su ma sun fuskanci ne sakamakon sun fuskanci sakamakon sannan kuma mun fahimta cewa wannan Allah subhanahu wa ta'ala lalla shi yake yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam saboda damuwar da manzon Allah yake samu na ganin cewa yana isar musu da sakon Allah amma suna bijirewa suna kangarewa suna cewa tsafi ne suna cewa ba gaskiya ba ne. to manzo Allah yana samun damuwa saboda so ya ga cewa sun tsira sun kubuta to wannan har yake bayuwa zuwa ga manzo Allah kamar ya jefa kansa cikin wato ainihin halaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine Allah yake saukar da waɗannan ayoyin domin lallatarsa cewa ba wai gajiyawa ce daga gare ka ba a'a haka muka hukunta hujjoji sun riga sun tsayi ka isar da bayani ka yi duk abin da yake ya kai mutuka wajen bayani amma sun zaɓa kansu ɓatan da haka ka yi haƙuri ka kwantar da hankalinka ba ma zarginka da komi an gane ba to shine a fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bi hadha hadith asafa shine la'allaka bakhi'un nafsaka Allah yakunu mu'minin shine fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilayka wa da'iqun bihi sadruka an yaqulu laula unzila ilaihi, kanzun auja'a, jaa ma'ahu malak innama anta wallahu ala kulli shay'in wakil Allah ce kamar kana kokarin ma ka bar isar da sashin abin da ake maka wahayi domin kana gudun kada ka faɗa ya zanto ba su yadda ba kuma kirjinka yana kuntatuwa yana samun damuwa domin sun ce dan ne ba a sauka taska tare da kai ba ko kuma wani mala'ika ya zo tare da kai yana karfafar ka sai Allah ce a'a kai ai ne gargadi ne saboda ka isar da saƙon Allah kuma wakili ne akan komi ma'ana Allah ya san ka isar da saƙonsa da ka kai ba abin zargi bane wajen Allah subhanahu wata'ala ka kwantar da hankalinka kada hankalinka ya tashi to wannan kuma lallashi ne ga dukkan wani wanda yake mai kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yayin da ya kira mutane ba su gane ba in ma ganewa a sakamakon jahilci wa in rashin ganewa a sakamakon bijirewa gaskiyar to ya san cewa abin da yake kansa shine isar da sako ne mun gane ba fa zakkir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaydir illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al al-akbar wannan shi na'am ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون sai Allah ya ƙara biyo baya da bayanin wani ɓangare daga cikin ɓangarorin da ake cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shine ɓangaren yin izgini yin izgili kan abin da ya zo da shi da kuma yin izgili ga shi kansa da kuma waɗanda suka yi imani tare da shi wannan shi ma abu ne wanda yake damun manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam yana ganin cewa gashi gaskiya ce ya zo eh, ingancin rayuwarsu da tsiransu da dukkanin alkhairi da dukkanin albarka da dukkanin daraja yana cikin abin da ya zo da shi amma kuma gashi na yi wa abin izgilanci da haka manzo Allah sai yake damuwa tsoriya akan me karyatawa da bujirewa to shine sai Allah yake bayyana masa ai ba shi bane faro wasu manzanni daga cikin manzanni na Allah subhanahu wataala su ma sun fuskanci wannan su ma an yi musu haka domin lallatar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shine wala qaristuhu zi'a bi rusulin min qablik lalle kuma hakika an yi izgilanci ga wasu manzanni banninka. wanda muka turo su zuwa ga mutanensu kafin ka mutanensu suka musu izgilanci fa haka bil ladina sakhiru minhu ma kanu bihi yastahzi'un da haka abinda suka zanto suna yin izgilanci da shi sai ya sauka ga waɗanda suke izgilancin daga cikinsu ya sauka a kansu na azaba na fushin Allah subhanahu wata'ala na hallakarwa da haka kai ma ka yi haƙuri lokaci yana nan tafe ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai kawar zai gusar da dukkan waɗanda suke faɗa da addini ya ɗaukaka wannan addinin da ka zo da shi domin shi ne addini wanda yake na gaskiya manzanni ma wanda suke gabanninka daga cikin manzannin Allah sun fuskanci wannan ƙarshe kuma su suka yi rinjaye Allah subhanahu wa ta'ala ya hallakar da waɗanda suke musu izgilanci ne waɗanda kuma Allah ya yi su da shiriya suka shi shiriyu shine wa laqadis tuhzi'a bi rusul min qablik kamar yadda Allah yake cewa kadi na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunak ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين lalle hakika abin da suke faɗa mun tabbata yana bakanta maka rai muna sanin cewa yana bakanta maka rai na ta ayoyin Allah na izgilanci amma ka san cewa su ba sa ƙaryata ka sun san cewa kai ne gaskiya ne a'a sakamakon ka zo da gaskiya wadda take rushe abin da suke kai na bata na kafirci da haka sai suke karyata ka ayoyin Allah suke ja in hakika an karyata manzannin da suke gabaninka sai suka yi haƙuri aka cutar da su aka cutar da su duk da haka suka yi hakuri suka jure har taimakon mai zo musu an karyata suka yi hakuri akan karyatawar da aka yi musu an cutar da suka yi hakuri akan cutar da aka musu har wato ainihin taimakon mu yazo saboda ba mai canjawa ga kalmomin Allah subhanahu wataala abinda Allah ya zartar ya hukunta cewa kaza zai kasance to ba makawa haka abin yake dan haka kamar yadda Allah ya halakar da waɗancan to su ba waɗannan haka abin zai kasance gare su domin kalmar Allah ba ta canjawa kuma labarin manzannin ya riga ya zo maka cewa da mabiyansu da ainihin mutanensu suka bijire suka kangare suka karyata su ga abin da ya abku a kansu na azaba to kai ma ka saurara ya rasulullah dukkan waɗanda suka bijire suka kangare abin da waɗancan suka fuskanta su ma za su fuskance shi wannan lallashi ne ake wa manzo sallam kamar yadda Allah ce inna fainakal mustahzi'in lalle mu mun isar maka ga masu yi maka izgiranci bai isar maka ga masu maka izgilanci to cewa da Allah ya wala kadustuhu zi'a bi rusulin min qablik nan bi rusulin nakira kuma fi siyaqil isbat a siyaqi na tabbatarwa domin ana ne ana tabbatar da cewa an yi izgilanci ga waɗanda suke mai gabannin manzan Allah cikin manzanni duk abin da ya gaya manzan Allah to an gaya wasu sai dai salon yare ko salo na yanayi amma duk dai abin yana koma zuwa ga abu ɗaya shine mai ƙaryatawa cutarwa izgilanci shine ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik inna rabbaka ladu maghfiratin wa du iqabin alim babu wani abu da za a gaya maka face an faɗe shi ga manzannin da suke gabaninka to haka Allah ubangiji kama abocin gafara ne Ga wanda suka tuba suka da kan shari'a Allah zai karɓi tubansu kuma Allah ma abocin ukuba ce mai raɗaɗi ga waɗanda suka tabbata kan kafirci suka ci gaba da bujirewa abin da yake na gaskiya to anan da Allah ce bi rusulin nakira to ita an nakira fi siyaqil isbat la tufidul umum ba ta fa'idantar da gamewa sai dai idan an samu dalili da yake nuna kan cewa an nakira anan fi siyaqi isbat tana nuna gamewa ne to anan sai a dauke ta a matsayin ne gamewa kamar yadda Allah yake cewa alimat nafsun ma ahdarat kaga alimat nafsun kaga nafsun nakira kuma a siyaqi ne na al-isbat to kaga anan annafin mai kowace rai ta san abin da ta halartar an gane ba kowace rai ake nufi ai kullu nafsin alimat ma hadarat kowace rai ta san abin da ta ainihin halartu saboda me saboda dalilin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mahdara وما عمل من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه wallahu ra'ukum bil ibad an gane ba a wannan kenan amma an ba haka ba ba ta fa'idantar da gamewa gaba daya da haka kenan wasu manzanni ne wato bacin karyatawa kuma aka biyo ba da yi musu izgilanci wasu daga cikin manzanni wasu kuma a iya karyatawar kawai aka yi mun gane ba da haka shi ne Allah yake lallatar manzana ce a wasu manzanni daga cikin manzala sun fuskanci wannan abin da ka fuskanta na karyatawa da kuma izgilanci idan muka ɗauki a annabi nuhu alaihi salam ya fuskanci wannan suka ce kalu ya nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana fa atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin ya kai nuhu ka fa yawaita jayayya da mu ka yi jayayya da mu kuma ka yi wata jayayya da mu to da haka ka zo da abin da kake mana alƙawari na azaba in dai kai ka zanto daga cikin masu gaskiya haga izgilanci sai ce kala inna ma ya'tikum bihi Allahu isha wa ma antum bi mu'jizin a Allah ne zai zo muku da wannan azabar in ya ga dama ku ba ku zanto masu gagara Allah subhanahu wa wato abin da yake hannu na shine isar da sakon Allah amma azabtar da ku wannan lamari ne wanda yake a hannun Allah subhanahu wa ta'ala da haka rashin zuwan azabar a yanzu wannan benu ne akan cewa ni ba mai gaskiya bane a'a ina nuni akan cewa Allah yakan yi al'amura ne bisa yanda ya so a lokacin da ya so subhanahu wa ta'ala shi yasa ko da mala'ikun da aka nema cewa manzon Allah ya zo ai suna zuwa ne bisa ne bisa umarnin Allah ba shi manzon Allah ce mala'ika ka zo ba domin nuni akan cewa lamarin a hannun Allah yake shine wa ma natazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik wa ma kana rabbuka nasiya shi yasa Allah ce ma nunazzilu al malaikata illa bil haqq wa ma kanu idan munziri to haka ba kowace aya Allah ne yake kawo ayar ba ni ba to wa yasna'ul fulk wa kullama marra alayhi mala'un min qaumihi sakhiru min qala in taskaru minna fa inna naskharu minkum kama annabi nuhu alaihi salam sai ya fara aikin jirgi bisa umarnin da Allah ya bashi na ya kera jirgi ya ebo wanda suka yi imani da shi su abin nan waɗanda ba su yi imani ba kuma a halakar da su to duk yayin da su waɗannan mutane suka zo wucewa wasu jama'a daga cikin mutanensa sai su masa isgilanci su yi ta zaginsa su yi ta aibata shi sai ce to in kuna mana izgilanci a yanzu to mu ma wata rana za ta zo mu ma mu yi muku izgilanci marama idan yanzu kuna mana izgilanci kuna mana dariya kuna sukan mu to za a wayi lokacin da za mu zo ma mu rama wannan abin ta yadda Allah ya hallakar da ku ya ɗauke ku ya sa ku cikin azaba mu kuma Allah subhanahu ta'ala ya tsiratar da mu ya kai mu gidan aljanna da haka sai muna mai da abin da kuke mana ko kuna cikin azaba ko kuma na cikin ni'ima kamar yadda Allah ce innal ladina ajramu kanu min alladina amanu yabhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizun فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون hal tuwi bal kuffaru ma kanu yaf'alu lalle wanda suka yi imani idan suka gamu da wanda suka zanto sun yi ijirami sun yi barna sun aikata manya-manyan lifuffuka sai suna izgilanci ga wanda suka yi imani suna musu izgilanci suna dariya suna tsokar suna dariya idan kuma sun shuɗe da su hanya ta biyu da sai suna zunɗansu suna cewa wai ku duba wai wannan su ne masu addini wai kaza wai su kaza kenan wai kaza kenan idan kuma sun koma zuwa ga iyalan sai su koma suna masu nuna cewa su ne suke kan wadatar duniya suke kan jin daɗi suke cikin ni'ima suna farin ciki suna manna game da wancan abin da suka yi idan kuma sun gan su har sai ce waɗannan faɓatattu ne kuma su ne shiryayyu su ne shiryayyu to sai Allah ya ce to a wannan ranar ta alkiyama su ma waɗanda suka yi imani za su na musu dariya za su na musu dariya to shin an sa sakanya wa kafirai da abin da suka zanto suna yi a nan duniya amsa shine an sa kan sakanya musu wannan abin zai kasance na a ranar lahira a ranar alkiyama kamar da Allah ya bayyana cikin suratul baqara cewa zubina lil ladina kafaru al hayatud dunya wa yaskaruna min alladhina amanu والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب an ƙawata waɗanda suka kafirta rayuwar duniya haka sai ta suke yin izgilanci ga waɗanda suka yi imani sai Allah ya to amma waɗanda suka yi imani ba suna saman su ranar alkiyama za su rama abin da suke musu kuma sannan Allah ya ɗaukaka su su waɗancan an kai su wuta waɗannan kuma an kai su wato ainihin aljanna shine qala in taskaru na. fa inna naskharu minkum kama da haka ƙarshe sakamakon abin da suke yi na izlanci din sai abku a su su mutanen annabi nuhu alaihi shine fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bi yasta'dun me ya faru shine wala kad arsalna nuhan ila qaumihi فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون da haka sai ruwan tufa ne ya damƙe su alhalin su suna masu zantar kawo kansu wato Allah ya hallakar da su abin da suke na izilancin sai ya sauka a kansu haka idan muka ɗauki annabi hud alaihi salam shi ma haka ya faru gare shi suka ce a ƙalu yahudu ma ji itana libayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin in ƙulu illa ataraka ba'du alihatna bisu Kala inni ushidu wa shahadu anni bari'un mimma tushrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun suka ce ya kai hudu fa baka zuma da wata hujja ba saboda haka mu yanzu ba za mu zanto masu barin allolinmu ba akan wannan maganar taka kuma mu ba za mu gaskanta ka ba kai mu ba ma abin da za mu ce face kawai mu ce shashin alloli mai suka dan taba ka ma'ana kai mahaukaci ne ka samu tabuwar hankali suka dan aibata ka da wani mummunan abu da haka sai ka rikice ka ce kai ma ka zama manzo annabi wato a matsayin irgilanci sun san ba haka ba sai ce to lalle ina shaida Allah ina sanya Allah zama shaida kuma ku shaida lalle na barranta daga dukkan abin da kuke taranya Allah da shi ku kyale Allah subhanahu wataala da haka ku shirya min dukkan wani kaidi kuma kada ku jira kada ku saurara ku aiwatar kaga haka suka yi wa annabi hudu adawa to da haka su ma karshe abin da suke na izgilancin sai ya sauka a kansu shi ne Allah ce a wani wuri wa fi ayadin idh alaihim aqim ma min shay'in illa atat ma min shay'in atat alaihi illa ja'alathu karramin Ya ce haka adawa lokacin da muka tura musu wata iska mai ruguza komi shine al-aqim mai ruguza komi wadda ba ta dauke da ruwa balle ta haifar muku da tsirrai ku samu kayan amfanin gona shi yasa aka ce mata mai al ba ta dauke da ruwa domin iska ce ta azaba shine ma tazaru min shay'in atat alaihi ba ta barin dukkan wani abu da ta zo ta kansa illa ja'alatu ba ce sai ta sanya shi karramin kamar wani digirgajen abu wani gari ya zama gashi nan ya dagargaje ya lalace ba zai amfani ba ba zai amfanar ba to haka in muka ɗauki annabi salih shi ba haka mutanen suka masa izgilanci suka ce kalu ya salihu kada kunta fina marjuwan mun gane ba kada kunta fina marjuwan eh qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi shakkin mimma tad'una ilayhi murid suka ce kai da annabi salih Ka kunta fina marjuwan da mun da ka kasance muna maka fatan cewa kai mutum ne mai albarka mutumin kirki mai tarbiyya zaka ci gaba a rayuwarka a matsayin mai izgilanci gabannin ka zo da wannan aika aikar shin yanzu zaka hana mu wa abin da iyayenmu suke bautata masa kai lalle fa mu muna ganin abin da kake kira mu zuwa gare shi to mu muna kokonto game da wannan abin domin abin abin kokonto ne wa inna lafi shakkin da una ilayhi muri muna kokonto ba mu yadda da wannan abin da ka zo da shi ba kaga shi ma suka masa izgilanci suka ime suka aibata shi to su ma sakamakon izgilancin nan sai me sai sauka a kansu shine Allah ce wa akhadha alladhina zalamu sayha fa asbahu fi diyarihim jafilin da haka tsawa sai ta damƙe su su wanda suka yi zalunci ne sai suka waye gari cikin gidajen suna gurfani duk sun mutu sakamakon mai izgilancin da suke haka in muka ɗauki annabi shu'aib alaihi salam shi ma haka mutanensa suka ce kalu ya shu'aibu ma nafqahu kathiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa walaula rahaduka larjamnak wa ma Ali alaina bi kai shu'aibu kama saurara kaji yawan yawan fa abin da yake bada ba ma gane ba ma fahimta ko mana ganin kai mutum ne mai rauni yaushe za ka zo mana da wannan batu kai in banda ma danginka da mun jefe ka da mun jefe ka mun tafiyar da kai saboda kai ba ka da wani matsayi a wajenmu suka ce kaluya ya a salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid shin yanzu sallar da kake ce take umartar ka da cewa ka gaya mana mu bar abin da iyayenmu suke botatawa mu bar ababen botar mu ko kuma mu bar aikata dukkan abin da muka so cikin dukiyoyinmu to lalle ga mutum wanda yake wai mai juriya kuma shiryayye izgilanci mun gane ba wato mai izgilanci da aibatawa an naturka mu bar ma ya abu da aba'una au an nafa fi am'alna ma na sha innaka la antal halimur rashid to su ma sakamakon abin da suke na izgilanci su ma sai ne sai ya sauka gare su shine walamma jaa amruna najjayna shu'aiban والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين يا عند الأمر من هلك الوازو نساكا يا مسكن أبو نسكن إزجلنشي الله تسيمك تسيرة تبدأ النبي شعيب da kuma wanda suka yi imani tare da shi da rahama daga wurinmu waɗanda kuma suka yi zalunci suka bijire suka kangare tsawa sai su damƙe su sai suka waye gari cikin gidajen suna wato ainihin eh, gurfane suna matattu ah, shi ne ah, wato ainihin azaba ta kama su ta damƙe su shine ta kama su ta ta damƙe su suka zanto a ababen hallakarwa ga sunan sun gurfana sun zanto ababen tarihi sai dai a bada me a bada labari a kansu a sakamakon me bijirewa gaskiya da suka yi lokacin da ta zo musu ƙaryata gaskiya da suka yi lokacin da ta ainihin zo musu shine fa fa akhadhahum azabu yawmin dhulla innahu kana azaba yawmin azim wato azabar ranar da inuwa ta musu a sama gajimare bayyana a samansu sai ta damke su ta ainihin kama su wato suna cikin tsananin zafi to sai suka ga kuma gajimare wato ainihin a ah, girgije suna tunanin cewa nan girgijen ruwa ne zai sauko su samu sanyi ashe azaba ce da haka wannan azaba sai ta ainihin damke su ta hallakar da su haka annabi lutu alaihi salam shi ma haka mutanen suka masa izgilanci fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatahharun babu wata amsa da suka bawa annabi nuhu sai cewa me a fitar da annabi lutu da mutanansa ku fitar da su daga alƙaryarku saboda me saboda su wai mutane ne tsarkaka ku fitar da su suka ce ah, qalu la illam tantahi ya lutu la takunanna min al mukhrajin lalle kai annabi lutu in baka daina mana wannan wa'azin ba to zaka zanto daga cikin waɗanda za a fitar da su daga wannan garin to su ma Allah ya damke su da sakamakon wannan abin da suke na izgilanci shine Allah ce faja'alna aliyaha safilaha eh wa amtarna alaihim a wani wuri kuma wa amtarna alaiha hijaratan min sijil to haka Allah ya musu ruwa na azaba to haka sakamakon masu izgilanci yake kasancewa wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin ah,